kuma a muƙiza ina muka tsaya farko muka fara ko alhadithu الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته وسلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظرا على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها فال مجمع فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة وإن وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس wannan sharaɗai su ne muke ta magana a kansu ko mun faɗi adalin mutum na gari, wanda ya sifantu da sifofi biyar ya zama muslim baligun aqilun سالم min الفسق خالي min asbabi خوارم murwa wannan shine adal na gari kenan wanda wanda ya saba masa ba za a karba hadisin sa in ya zanto kafiri to ba zai iya bada hadisi ba ma dan ya ji ba laifi ya rike hayya musulunta in ya musulunta sai ya zo mun ba da misalin hadisin Jubair ibn Mut'im ko yaro ba zai bayar da hadisi ba saboda ba a ba amincewa ya karya ko kuma ya kuskure ba amma in ya ji yana yaro in dai har a lokacin ya kai sunnat tamiz a bisa magana mafi inganci ta ibn sala ko kuma ya kai shekara biyar a bisa ra'ayin da alƙadi ya kai kau daga malaman hadisi to ba ne saboda hadisin Mahmud ibn Rabi cewa ce aqaltu majjatan majja Rasulullah sallallahu alaihi waje wa ana bin sinin ce lokacin ina shekara biyar a gaba na manzo Allah sama ya kurkura baki ya da ruwa to sai da ya girma ya fada labari amma an yarda da jin tun duk da cewa yana yaro a haka zalika ba za a karɓi hadisin mahaukaci ba shi wannan sama'uhu wa ada'uhu la yanzu. ba za a karɓi hadisin fasiki ba kamar dan bid'a kamar mai aikata manyan laifuffuka ba za a karɓi hadisin wanda ake tuhuma da karya ba shine wanda aka ga ya taɓa yin karya a cikin maganganunsa tsakaninsa da mutane ko da bai taɓa yi wa annabi karya ba in dai an ji ya faɗa cikin matsalar karya tsakaninsa da mutane to ya zama muttahaman bil kadhib an ba za a karɓi hadisin kazzab ba wanda ya taɓa yi wa annabi sama karya ko so ɗaya ne ga wasu ce ko ya tuba ma ya dai koma wani abin daban amma magana hadisi ya haƙura da ita wannan su ne muhtarazatul adala mut'in dole kuma ya zanto ƙwararre hadda kaɗai ba ta isa a karɓi hadisin mutum sai ya zanto mutum ne ƙwararre don haka shi sa aka fitar da hadisin wanda ke rawaito alhadisul hasan domin shi hafizun ne amma gairu mutkin ko kuma itqanuhu laysa bi mutum ne yau zaka shi hadisi guda ɗari in ya tashi bayarwa zai iya kawo maka guda 98 daidai amma zai iya kuskure a biyu wataran ma zai kuskure a uku wataran kuma ya kawo ɗarin gaba ɗaya kaga wannan ba a da tabbas hatta wannan biyu ukun da yake kuskure ai su ma ana buƙatar ya daidai to wannan aka fahimci kuskuren nasa ɗan kaɗan ne to sai ya tashi daga sina sai ya koma sadukun an ce na sadukun ne to sai dai kuma ya rawaito hadisi hasan amma ba zai rawaito hadisi sai ba tunda daga cikin ƙa'ida sai mutum ya zama mutqin shi kuma al-itiqan dole baya yiwa sai da abu biyu al-hibru wa dabt na uku ma wal yaqaba al-hibru shine saka abun gaba ɗaya a zuci dabt kuma shine tsara shi daidai al-yaqaza kuma shine yazo in an canja zaka gane al kuma kwarewa sosai wajen jera wa'annan abubuwan don haka aliyaka zato wa tabt wal-hifz wal-itqan wannan sune suke hukunta karbar hadisin mutum a matsayin sahihi to kun ga mun cire hadisin sadukun shi sadukun sai dai ya rawaito hadisi hasan to amma duk da haka akwai shi sadukun din ya rawaito in dai matsalarsa sadukun ne kamar misali akwai su da yawa Muhammad ibn ibn Ishaq ibn Yasar sadukun Amr ibn Shu'aib sadukun Baz ibn Hakim sadukun Yahya ibn Ya'mar sadukun ga sunan birjik to amma duk da haka in sadukun ya rawaito hadisi aka samu mutaba'a daga wani sadukun aka ƙara samun mutaba'a daga wani sadukun din zai zama sahihi ko da mutaba'a ɗaya ce ya samu za a iya masa a cikin shi zama sahihun ne da gairi an fahimta to duk da haka akwai kuma ƙasa da sadukun wanda shi kuma kuskurensa ya fi na saduk shi matsalarsa shi ne ka kuma mun gama da adalin da muka bata lokaci a sati wancan karatu yanzu muna magana akan mutum ne ko kuma na san kuna rikewa insha Allah shi kuma sai sadukun idan ya zanto kuskuren nasa ya zanto duk tafiya zai dan yi wahani wahami shine ga wannan hanya ga wannan hanya a ce wannan ita ce ta fita wannan ita ce ta shiga kawai sai ka ɗauka ba tare da wani dalili gamsashe ba kawai sai ka bu wannan abu sai ita ce ta fita kuma alhali wannan ce sai a ce ka yi wahayi an gane idan da a ce ba ka da dalili da gamsashe amma dai kawai ka ce wannan ta shiga ce kuma kawai sai ka yi amfani da ta kuma aka aka zo aka ta shiga ce ya ce wannan zato ne shi zato shi ne ka canka amma ba tare da ka dogara da dalilin da da shi ake canka ba shi ne zato shakka kuma shi ne ka kasa tantancewa ka ce to Allahu alamu na kasa ko wannan ce ko wannan ce 50-50 to wannan ake kira shakka ilimi kuma shi ne wannan ita ce ta shiga kana da dalilin ka gashi nan a rubuce ilmul yaqin ko kuma ga wani ma ya shigo kirkiri kaga ainul yaqin kenan ko ga ka kai ma ka shiga ma haqqul yaqin kenan yawa aljahl kuma shine baka san ina wacce ce ta shiga ba wacce ce ba ta shiga ko kuma ka ce wannan ce ta shiga kuma ka dogara da dalili alhali kuma ba ita bace to idan ka gane ka fahimta to jahilun basitun kenan in ko baka gane ba jahilun murakkab kana ganin wannan abun da kama an ma aka saba maka zaka yi a wanda ya saba maka to wannan aljahalul murakkab kenan to mu dawo kan maganar itibani idan mutum ya dan matsa kaɗan sai a ce masa saduqun rubbama wahima saduqun rubbama wahima yakan dan yi kuskure shi saduqun ma wahim hadisinsa hadisi ne yakan zama hasan amma darajarsa ba ta kai darajar hadisin wanda yake saduqun ba an fahimta amma idan abin ya yayi tsamari tunda shi sadukun ta iya ma goma ya kama maka ba matsala a goma sau ɗaya ne za ka iya samun matsala amma shi sadukun lahu awham kusan duk ɗaya zai ka zai iya maka kuskure ɗaya ya tsallake biyu shine rubba ma wahim to an ce sadukun lahu awham wanda baka inda zai ka maka zai iya yin kuskure amma kuskuren nasa ɗari Shi shine sadukun lahu sadukun rubba ma wahim sadukun yahim sai kuma sadukun lahu a to kuma akwai sadukun kathirul wahdi saduqun kathirul wahdi wannan ta ɓaci kenan da saduƙun yahim da saduƙun lahu awham da sadukun kathirul wahami, dukkan su hadisin su ba da'ifi ba zai yi a karɓa saboda ba su da ƙwarewa tunda kuma ga ka'ida tana cewa sai mutum ya zama mutukin in bai zama mutukinun ba ba za a karɓi ruwayarsa ba ƙwararri ake nema kuma wannan gashi yana wahami yana kuskure kaga wannan to asalin su in sun rawaito hadisi hadisi dhaifi ne sai dai kaman saduqun yahim in ya samu mutaba'a daga wani irin sa saduqun yahim din zai iya yiwa in suna da yawa a kalli hadisin a kalli ma'anarsa a cicciba shi a kafa hujja da shi ko da ba a shi matsayin hasan ba sai ka ji malamai sun ce to hadal hadal isnad la ba asabi ko kuma fi kamar imam zabi ya ce fi darajatil qabul insha Allah ka san ko ka ji ana a shanshana fa asali ba ƙarshe ne ana fahimta to daga nan sai a taho sai a zo mutumin da za a ce maka shaikhun fulanun shaikhun wani dattijo ne ne mana inda ya magana addini ce ba matsala amma maganar hadisi gaskiya kwanta cewa ko a ce fulanun salihul hadith salihul hadith shi ma akwai matsala shi ma ba itikani ba kwarewa wajen riwaya mutane da yawa an farauna nasu ne ba wai dan saboda ba su da addini ba abad ibn abi ayyash gawurtaccen ahlus sunna ne albajirin anas dan malik ba ya wasa da addini dan bid'a bai taba jin daɗi daidai da minti ɗaya a wajen abad ibn abi ayyash mutum ne na Allah amma in zai yi ruwaya daga ana sai ya yi kuskure to shi ba ma wai sadokun ba ne shi da'ifun ne jiddan wanda muna nan tafi a kansa shu'uba da ya tashi idan ke shi kace-kace da shi aka je aka samu shu'uba manya-manyan malaman shu'uba su ayyuba sikhtiyani ayyuba sikhtiyani abin da ya ce ce tawusul babban in ana maganar ibada to da muta da masu bauta tsuntsaye ne kasan wani zai fito a benu wani ya fito a balbena to shi dawusu ne mana sarkin masu bauta kenan malik ibn dinar ya ce mazin lalahu da khair in dai aban ibn abi ayyash ne mun san shi akan alheri yawanci in wani wata matsalar ta jifta in dai da sunansa za ku ga na kan tsaya in fara tarjama na jin ɗaya ɗaya ɗan koyar taɓa jin na faɗe shi ba na taɓa da wani labarin sa ya je makabar ya je kasuwa a birnin ya ga wata gawa mutum hudu ne suke ɗauke da ita ya ce sai ya je ya ga abin da ya faru amma da aka zo aga shi uba aka ce ka daina taɓa mutumin nan ya isa haka bawan Allah ne ya ce sai na istikhara kwana uku ya je istikhara ya da aka ce wallahi ba zan daina ba mutumin nan yana wa annabi ƙarya su kawai abin ka yawaito daidai kawai ba aka ba su faɗi gaskiyar yadda abin yake to kaga wannan nagartar tasa bata sa an daga man kafa ba al-imam abu hanifa mutum ne fatim tayyin haris abu hanifa fa an-nu'man ibn thabit sahib al-madhhab al-imam al-a'zam wanda di ya fi su malik a abin da ya shafi fiqh amma da aka da'afu yana na a cikin mizanin itidal ta bangaren abin da ya shafi itikani din ne amma ta bangaren addini bane abdullahi bin umar al-umari wani rawi ne ya yi zamani da su malik saboda ibadarsa sai da ya rena wa malik ibada ya turo ce malik ka ci tsoron Allah ka ajiye waɗannan ɗaliban ka koma zuwa ga Allah ka dinga azumi kana sallah malik ya ce to ka rubuto mana ka ce kaza muka sani akwai wanda Allah ya buɗa masa fagen sallah amma ba shi da baiwar sadaka shi indai kana so ka ga tashin hankalinsa ka ce a zo a haɗa kuɗi a wani abu ko a nan ne sai ka fahimci kamar ba musulmi ba ne amma maganar sallah kan duk inda ya sami gabas zai alwala ya sallah wani kuma shi ba shi da wannan matsala amma matsalarsa da azumi fa daga na ramadan dan ya zama wajibi ne shi ma cewa rubba rajulun futiha lahu fi salat wa lam yuftah lahu fi sawm wa rubba rajulun futiha lahu fi sawm wa lam yuftah lahu fi sadaqa wani kuma an buɗa masa wajen iya ba da karatun ne wani ga karatun amma mutane ba zai iya sadaukar da lokacinsa ba ya ce ba na jin kuma ni bai wanda Allah ya min ya maka tafitawa wa arju an yakuna kilana ala khair ba ina fatan da ni da kai duk muna kan alheri amma duk da haka wannan mutumin in ka ganshi a cikin isnadi yau da isnadi saboda da'ifun ne jiddan musab ibn shayba du'ifa min qawal hifzi hafsu ibn sulaiman wajen kira'a ta qur'ani duk duniya ba kira'ar da ake yi ba riwayar da ta kai riwayar sa yawa وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا حفص دي نامو to amma in ka ganshi mataroki ne a hadisi ba a karba in dai ka ji shi a cikin isnadi kan ma da kanka wannan isnadin da'ifi ne da malamin sa Asim ibn Abin Najud al-Kufi Asim al-Kufi shi ma da'ifun ne ba a karbar ruwaya a wajensa zaka zuwa lawa hadisi ba wani zancen wai kai ne wani kawai hal anta mutqinun amla wa itikanin nan dole sai da shi to bayan nan sai a kai marhalar laba asabi in aka ce fulanun laba asabi to har yanzu waɗannan dukkansu hadisansu ƙantan jabir rauni ne amma karaya ce amma za a iya dora ta misali in ka samu hadisi ya zo a cikin sanadin akwai wani laba asabi to za ka ajiye shi a ka tafi ka tafi sai ka samu wani hadisin mai irin ma'anarsa shi ma dai akwai wani sadukun yahim sai ka ɗan kawo su ka tara amma yanzu su zama ɗaya ba ana nan ana nan sai ka ƙara samun mutaba'ar wani sadukun ne rubba ma wahim ka to alhamdulillah kwaso su duwa nan ku haɗe su ku ɗan sa su dai haka za a yi ji da shi ma'ana ba za a kaci cewa kai tsaye annaba aka yi ƙarya ba to daga nan sai a zo da'if da'if kuma shine wanda kuskurensa da daidansa ma ba aka iya tantance wanda ya fi yawa ba to kaga a magana hadisi ko ka zama ka aika gama yawo shine da'if shi ma kaga rawul hadisi da'if shi kansa hadisin da'ifi din ai daraja daraja ne shi yasa Umar ibn Taha ibn Fattu al-Baiquni yace wa kullu ma ar-rutbati al-husni qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsamun kathur suna da yawa to daga da'if sai da'ifun jiddan shi kuma wannan ne wanda tarajjaha qata'uhu ala sawabi shi kuskuren ma ya fi yawan ya fi daidan mana da zaka shi hadisi biyar to insha Allah zai manta maka shida bakwai takwas ya kawo maka wanda zai kawo maka daidai wannan to shi hadisin salayan jami'a in ya rawaito hadisi ba a wani zance wai wani ya mai fita ba a ya tashi shi kawai har abada a zahibinsa to akwai na kasar shi kuma shine sayyi'ul hifzi daƙiƙi kenan mai munar hadda wanda da wuya ma ya iya haddace maka sayyi'ul hifz bayan nan kuma akwai shadidul ghafla wanda shi sakarci ne ya masa yawa ga abin ya rike ya haddace amma ya bar ta zube gaba daya to akwai kuma fahishul ghalab fahishul galat shi ne mai mugun kuskure wayannan duka in aka ce mutukin to an sallame su daga layi shi yasa imam zabi ya ce mutukin to yanzu kaga dole sai mutum ya zama adalun mutukinun ko ba haka bane to yanzu sai ka zo isnadi sai ka ga wani rawi haddasa na fulan ibn fulan wannan rawun ya za ka ka gane cewa adalun ne matuƙi sai ka ji mai akan ce a wajensa to sai ka ba a taɓa yi masa ruwaya ba sai ana ba inda ma za ka same shi in ba a nan kaga za ka gane adalarsa ko itikan ɗinsa to wannan sunansa majhulul hal majhulul ayn to dan haka durawun da ba a san shi ba ba a san shi ba anan kawai aka gan shi yanzu aka ba fara ganin sa to sunansa majhulul ayn ba zai yi aka ba hadisin nan ba kaga kenan al'adalata wal itqan suna koran majhulul ayn ko da haka zaka iya kawo a matsayin obstacle da ake samu sakamakon adala da da itqani sai ka ce yakhruju bi hadisu majhulul ayn wanda ba a san shi ba ma shi tukun ba yanzu aka ga sunansa sai kuma na biyu wanda eh, gashi anan mun juwa na wane ne e ran nan ma mun gan shi a can ran nan ma mun ga sunansa a can domin koma cikin littattafan malamai kawai sai dai mu ga an ce yana cikin wa'anda su wani suka yi ruwa a yawansa, amma ba su ce komai game da shi ba wannan shi kuma sunansa majahulul hal mu kuma sai mun gano a nagartarsa da haddasa sannan mu karba to yanzu mun san mun san shi mun san sunansa amma ba mu san halinsa ba zai yi mu sake mu karba hadisinsa tunda ai ba mu san nagartarsa ba ba mu san haddasa ba don haka a nan an ƙara samun wani ma ba za a karɓi hadisi su hadisin majhulul hal sai mubham mubham shine a zo a ce maka an karɓo daga wani mutum to wani mutum ne shine man zukira walam yusamma an ambace shi amma ba a faɗi sunansa ba kawai an faɗi wani kwaman suna ne suna ne gama gari shi ne mubham ko da ma za a ce maka an rajulin min ahali kaza daga wani mutum ɗan unguwar kaza ko kuma an rajulin min akhawali kaza wani cikin baffannin wani to ina ruwanmu da baffanninsa mu dai mu san shi mu san nagartarsa da Shi shine muka a hadisin mu na muwatta an rajulul indahu ridan an karɓo daga wani mutum wanda shi Sufyan shi Sa'id ya yarda da shi shi Sa'id ibn Jubair ya yarda da shi to ai wannan Sa'id ne ya yarda da shi ta yi Sa'id bai gano wani abin da zai hana a yarda da shi din ba ta haddan mutum kuma in dai yana da matsala a nagarta ba za a karɓi hadisinsa ba duk nagartarsa in yana da matsala a hadda don haka an ce fika wanda ya haɗa tsakanin nagarta da hadda na fata an gane shi sa nake ta gudun wannan mukiza din wallahi za mu daɗe muna karatun ta ne <laughs> yawa ita kamata ya ce ma inda hali ita mu ware mata majalisin ta daban ita kaɗai saboda kada ga mutane sun zo da wuri ya kamata kuma su tafi da cikin daɗin rai su yi wasu abubuwa ah, na jin dole a kanta za mu tsaya <laughs> yanzu takwas har da minti goma sha bakwai mun samu awa ɗaya takriban da wani abu to amma bari mu karasa wannan mu karasa abin da ya samu don ba za mu iya karasawa ana biye da ni ko da haka mubham Shi ne wanda zikira wa lam an ambace shi amma ba a faɗi waye shi din ba akwai matsaloli masu yawa a ƙarƙashin wannan amma gaba insha Allah in an zo za a za a yi bayani kuma ya kamata duk gaba ku misalai daga cikin hadisi misali hadisin da yake akwai mubham gashi nan mun karanta hadisin Sa'id ibn al-Musayyab daga ummu na Aisha duk da cewa shi wannan mubham din daga baya mun san waye shi shine al-Aswad ne ibn Yazid an-Nakhai a cikin hadisin ummu na Aisha cewa manzala sama yana sallah sai in zama ina ga manzala sallama yana yana cewa babu wani mutum ta kunu lahu salatun billahi summa yataghlubu yaghlubuhu fiha an-nawm illa kutiba lahu ajru ma kana yusalli ila kama qala sallallahu alaihi wasallam <coughs> to kaga wannan hadisi ne da yake akwai mubham hadisin da yake akwai majhulul hal a ciki da majhulul ayn shine kamar hadisin mu'azu azala sama ce bi mata hakum in ka je yaban da me zaka hukunci ce bi kitabillah qala wa in lam taji qala fa bi sunnati rasulillah qala wa in lam taji qala ashtahidu bi ra'yi wala alu me zaka hukunci da su yace qur'ani in baka samu ba da sunna in baka samu ba ce sai in ijtihadi bazala ce alhamdulillahi alladhi alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillahi bima yuhibbu rasulullah to hadisin shekul albani ya za'afa shi ko da kina fa shekul albani ma ya za'afa shi da illoli guda biyu illa a isnadi illa a batani illa a isnadi shine a cikin isnadin akwai rawiya ne majhulan rawun farko majhulul hal majhulul ayn majhulul hal rawi na biyu majhulul ayn in ku je za ku duba isnadin za ku gani sannan akwai sai sai aibi na gaba shine muhimman. amma faɗi mubaham ko sai muhimman bilha shi ma ya fitar da sharaɗin al'adalatu wal itqan al-muhimmal shine wanda summiya zikira wa summiya lakinnahu lam yuwaddah sai dai ba a yi bayanin waye ba misali yanzu in ce maka an karɓo daga gali kaga wannan mubaham ne ko ba mubaham ba ba mubaham ba ne tunda da an ce gali mun san ba abubakar ake nufi ba ba wane ba wane to amma gali nawa muke da su kaga suna da yawa amma an ce an karɓo daga gali na koki in ba shi kaɗai ne a koki ba kuma bai yi shaharar da in an faɗa shi ake nufi ba ina buƙatar dai a sake yin bayani da haka al-muhimmal shine man summiya wa lam yuwaddah sai dai idan wa'inda suka shahara da wannan sunan dukkansu sikat ne kamar misali a ce an sufiyan ko da ya zama sauri ko ya zama uyayi na. in dai ba su bane to sai an faɗi wani duk ba ka ba an yi ta dalisi an gane muhimmal kenan to don haka wannan abubuwan da muka faɗa ya zama cire nawa mun cire kafir hadisu kafir bil adala ko mun cire hadisin safi bil adala mun cire hadisin al majnun bil adala mun cire hadisin fasik bil adala mun cire hadisin mubtadi bil adala hadisin ah, muttaham hadisin kazzab hadisai nawa muka cire bakwai ko sannan a ah, ah, itiqan mun cire hadisin saduqun saduqun rubbama wahim saduqun yahim saduqun sayyi'ul hifz saduqun lahu awham ko kathirul waham sannan mun cire hadisin shaykhun salihun da'if da'ifun jiddan shadidul ghafla fahishul ghalab duk wannan mun cire su eh na hada shi da saduq ko ana cewa saduqun sayyul hib to sannan sai kuma bil hib wal itqan gaba ɗaya ma'an mun cire hadisin majhulul hal majhulul ayn al mubham da al muhammad duk waɗannan su ne dalilan da suke sawa a soki hadisi amma akwai wasu suna nan za zo na ittisali insha Allah to da wannan ne Imam Zahabi ya ce hadisin da ma dara ala adalin mutqinin sai mu shiga wattasala sanaduhu kuma ya zama isnadin sa ya samu ya hadu da juna to yaya isnadi yake haduwa da juna wannan shine Allah yadda sai a karatun na gaba amma dai wannan haddace ko ba a haddace dogon bayanin ba dai ya kamata wannan ita mukiza in kana so ka kware haddace ta zaka dinga huwa ma dara ala adalin mutqinin wattasala sanadu iya nan kawai ya ishe ka kare insha Allah to saboda mu samu a samu hawa mutane kuma goban Allah da zamu sake haduwa bari mu dakata a haka fatan bari Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure ku Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh